walladina yatarabbasuna bikum wadanda yake kullun suna kokarin suna jira wata musiba ta same ku an haƙin kana kun fatu in kun samu cin nasara kun ka samu ganima min Allah daga wajen ubangiji qalu lakum sai su ce muku alam kuma ma'akum ashe ba tare da ku muke ba wato in wata wadata ta same ku sai ce ai tare da ku ai mu ma mu'minai ne fi dini ga addini wal jihad da jihadi wa aduna min al ganima saboda ku raba ku ba mu wani abu na ganima wa in kana lil kafirin nasibu in ya zan wato wani rabo ya zan ga kafirai sun samu wata abin nan eh, nasara akan ku min zafari alaikum sun samu wata nasara akan ku qalu la musa su ce musu alam nastahud alaikum ashe ba mu taimake ba mu rinjaye ku ba ai alam na galib alaikum ba mu rinjaye ku ba wani tamakkan min qatlikum mun ka samu ikon kashe ku wa asalikum da kama ku fa abqaina alaikum amma bayan haka nan sai mun ka taimake ku ai musulmi kun sani sai da mun ci nasara akan ku ko mun kare mun kai ta lallashin su a so kare sake ku kun gane ko wa ah, alam na akum min al-mu'minin ba mu hana ku daga ne ba kasu bautar da ku an yadfaru bikun su zan sun samu nasara akan ku bi mu ci mun ka taimakon su wa murasalati kun ko bi akhbarin ko ko mun ka dora aika mu mun ka ce ga abin da zai auku kulna ko Eh, falana alaikum alminna saboda kashe muna da wata daraja a kanku don nan mun gaya muku abin da suke ciki ba su tausun kala kaku ba qala Allah ta'ala sai Allah ya ce wala kun bai Allah shi yake yin hukunci tsakanin ku da su su masu yin haka nan ranar kiyama bi an yuri salakun aljanna innal munafiqina yakhadi'una Allah wato su munafikai suna suna yaudara Allah da garin su wato suna kamar suna yaudare ne da Allah bi izhari min khilafa ma abdan domin suna bayyana wa akasin abin da a cikin sun ka boye min al-kufri na kafirci li yarfa'u anhu ahkamahu ad-dunyawiyya don su tunkuɗe hukunce hukuncen kafirci na duniya domin sun bayyana su musulmi ne kun ga za a yi mu'amala da su za a yi auratayya da su za a yi komi da su abin nan kama kenan suna yaudara Allah wato suna yaudara mutane abin nan domin Allah ba a iya yaudara shi wa huwa khalimu amma Allah mai rinjaya su ne da yaudara wato zai saka musu kenan mujazi mai saka musu ala khila'ihim bisa ga wajara su fa yabtalihuna fi dunya su wi kunya duniya bi ila illahi nabiyahu ala ma abdanu wato duniya su ji kunya a ce ga abin da fa a cikin zukatan su kun ga wanda an ka san abin da ya koya an kunya tashi wa yu'aqabuna sana ay musu azaba fil akhirati lahira wa idza qamu ila salati in sun ka tashi zuwa ga sallah tare da mu'minai qamu kusala sai su tashi suna masu kasala sai ga suna ta hamma wato sallah mai nauyi yarabunan nasa suna nuna ma mutane kullum abinda mutane ke gani shi ne suke iya yi wanda mutane ba su gani ba su iya yi wala yadkuruna Allah ba su ambaton Allah ba su yin sallah illa qalilan sai kadan ala washir ya ko shi in sun yi don riya ba dan wai don sun yarda da Allah ba don a kago abin nan wurdin ma da zan su sai an sa abin nan sai a ba wannan ba sai an sa lawa don aji yana da mukazzabin wato su munafikai wato abin nan masu kai da kawo ne bayan zalika tsakanin kafirci da imani laban su bina ila haula ba a jingina su zuwa ga kafirai domin sun bayyana kalmar shahada wala ila haula kun ba a jingina su zuwa ga mu'minnai domin aiki sun koyi kafirci man duk wanda Allah ya fatar falan tajid lahu sabila ba za ka samu hanya kware gare shi ba ba za ka samu masa hanya kware ba ai hanya illa zuwa ga Allah mun ci gaba ya لا تستغل أتريدون أن نجعل لله عليكم سلطانا to ya ayu alladina amanu ya ku wannan nayi imani la ta takhudul kafirina awliya kada ku riki kafirai su ne masoya gare ku min al mu'minin ku bar mu'minai aturiduna an taj'alu illa alaikum sultanan mubina kuna son ku ba abin nan ku ba Allah eh, hujja akan ku na. na ku komo kuna muwalati da kafirai ku bar mu'minai ai burhana bayyana hujja bayyana na alani hakifin bisa ga munafikin ku domin duk wanda ya rike ya da abin nan kafirai ya bar mu'minai wato ya ba Allah hujja Allah shi masa azaba Allah tsare mu to sunan to innal munafiqina wato lalle su munafiqai fi darkil asfali suna da abin martaba ta kasa wato wadda ta zama kasa minan nari na wuta ai wa huwa qaru hadu mai wato in an ce abin nan dirak wato abin nan sab na kasa wato na kasa gare kenan na kasa duka eh minan nari na wuta wa huwa qaruha wa lan tajida lahum nasira kun har abada ba za ka samu musu mai taimako wanda zai hana su daga azabar ubangiji إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين ولو يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما to illal ladina tabu sai wadai wadan sun ka tuba daga munafici wa aslahu sun ka gyara aikin su wa atasamu billahi sunna sun ka amince da Allah wa akhlasu dinahum lillah sun ka tsarkake addinin su ga Allah min riya sun ka tsarkake shi babu ya ciki wa ulai kama da mu'minin su wadannan sun komo tare da mu'minai fi ma yutuna ku ga abinda suke bayarwa ke a ko yutauna ku abinda ake basu wa sawfa yutillahu almu'minina ajran azima Allah zai kawo ma mu'minai lada wadda an mai girma fil akhirati ga lahira shine aljanna to ci gaba ma ya Allah ma ya fa'alu bi azabikum mi Allah zai yi da yi muku azaba wato Allah ba wai ko ya muku azaba ba ta shi da komai bane ba ya sau wani fushi ah. Ah, in shakartum har in gode ma ni'imar da ya ba ku da ya mai sa'a wa amantum bi imani da shi to menene zai amfane shi in ya muku azaba ai la kuma Allah ya zama mai godiya ga ayyukan mu'minai bil isabati ba su lada aliman ko masani bi khalqi ga halittarsa wa huwa alimun bi jami'il masani ne ga dukan komi gunguntayen abubuwa wala ya kaula kul galat albatta ba yiwa kure ya ko daga Allah har abada wala jarama annahu yuwasilu sawabu haqiqa Allah zai sadar da ladar aiki ila shakir zuwa ga mai godiya wali ka kuma yana sadar da azaba ila ila ga wanda ya kauda kai wa shukr min Allah ar-rida bil wato a ce Allah na godewa in dai ka yi aiki ko kaɗan ne in ka yi yadda ya ce to zai gode ni amal ibadi na aikin bayansa matukan da ya sun yi yadda ya ce wa ko wa in sawabi alai ne ya ninka abin nan la da sakamako kan shi wa kuwa ta'kibu duk wannan magana da mun kayo eh, tun daga eh, tun daga ya ayyuhal ladina amanu aya ta 136 har zakuwa ne wato shine yace abin nan taqibul liqaulihi ta'ala ya ayyuhallazina amanu zuhi hidrakum ba an ce abin nan ku tsare abin nan kada ku zauna da kafirai hasu abin nan ba to shine an kai ta kalin bayani anan kun gane ko koda cikin sallah eh, walau la fadda ila qawli walau la fadla alaikum rahmatu la tabatum shaytan illa ba don falal Allah da kiran wata shi magare ku da kun bi shaytan duka sai kada wato shine abin nan wato wannan ƙarin bayani da gare shi kun gane ko to ci gaba ka kuma ga wani takibi wa qauluhu ta'ala magana shi da yace la yuhibbu Allahu al su'min al-qawli Allah ba ya son bayyanawa da abin da baya da kyau na magana min ahadin ga kowa ai min ahadin yu'aqibuhu alai duk wanda ya bayyana mugunyan magana ga wani Allah zai masa azaba illa man zulim sai wanda an ka zalunta wato wanda an ka zalunta fala yu'aqibuhu bil jari in yace an zalunce ni an yi min kaza to Allah ba zai bai azaba ba bi an kubira an zulmi zalimi shine yace ga abin da an kai min zalunci wai duku alaihi du'a du'a jahilin kun babu laishi shi wa wanda yayi masa zalunci addu'a wanda ta halatta bi an yakuna bi qadari zulmi shi zan yayi masa addu'a gurgurdan zaluncin da yayi masa wala yadu alaihi bi kharabis diyari kada ya ce Allah ya rushe gidan wani kun gane da ajali akhadhi malihi min dan ya dukiyar dukiyarka kace Allah ya rushe gidan wani kada kai haka wala yasub walidahu kuma kada ya zagi ubansa wa in kana huwa fa'ala zalika ko da shi ya zagi naka uba kar ka zagi naki wala yadku alai kada shi mai mugunya addu'a li ajali zalika bil halaki ce Allah ya halaka shi kada shi masa kanan ya yaqul sai ce Allahumma khallis hakimin wa Allah hidda hakimin daga wane aw Allahumma jazi ya Allah ka saka masa ga abin da yayi min aw kafihu Allah ka saka masa wala yajuzu an yadu alaihi bi su'il khatima kada yace Allah ka sawa ne mutu mugunya mutuwa awul fitinati fi dini ko ko Allah ka kawo mai fitina ga addini ya kafirta kun gane ko wa kana Allah samian Allah mai ji ya Allah ya zan mai ji lima yuqalu ga da ke faɗa alima ko masani ne bil awal da halaye to ci gaba إن الله كان عفوا قديرا وإن تبدو خيرا إن كنت alheri الخير نأيك الخير aw ta ko kun kai aikin alheri kun ka yi shi koye kun ka koye aw ta abu an kun ko an ka zalunce ko kun ka yafe fa inna allaha kana afuwan allah ya zama mai karbar an ah, yafewa kadiran ko mai iko ne yukasiru al-afa zai yalwata yafe wannan da mutum ya sata daga masu zunubi ma kamar kudancin tare da cikar ikon sa alal intiqam ga yin azaba fa antum aula bi dalika saboda haka ashe ku tunda an kai muku laifi kun ka yabe ashe Allah shi kariya ta muku ya cancanta wa huwa hasul lil mazlumi ala tamhidil afi wannan fadaitarwa ne ga wanda an ka zalunta wato ya shinhida wato gafartawa ga wanda ya zalunce shi ba da ma rukisa lahu fil intisari bayan ya samu sa'a kenan yana iya ramawa shi yafe hasa ala makarim al akhlaq domin wannan halaye ne na kware mutum ya zalunce ka sai ka bar shi da Allah kun gane ko ko na ya ce masa wannan maganar da an kai qauluhu wannan ayan nan biyu ta'qibul li qawli wa ma kana lil mu'mina an yakatula mu'mina illa khata eh? ba wanda jini yace a ce Allah la alwani ba a ce Allah la alwani sai dai Allah la almai yin kaza ka gane

ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا to wannan magana shi ma wani takibi ne na daban da yace wa qawluhu ta'ala kuma farkon takibi ne inna alladhina na billahi waɗanda ke kafirta da Allah wa rusuli da manzon da manzanninsa wa yuriduna an yufariqu bayna Allah wa rusuli suna son su bambanta tsakanin Allah da manzanninsa bi an yuminu bihi duna su yi imani da ke ai abin bautawa guda ne muke yi da mu da ku amma ku rike da ku mu rike namu kaga sun mataki na tsakanin Allah da manzanninsa kun gane waya kulo na min ibalin kuma suna cewa muna imani da sashen manzanni wa na kafur ibalin ba mu yarda da wasu ba wa yuridu na yake zuba na dalika sabila suna son su riki wata hanya tsakanin wannan su ta yi hanya ta su dariƙan hanya ya zahabu na ilai ga yadda Allah ya ce su yi nasu hanya ulaika humul kafirun haqqa ulaika humul kafirun للكافرين عذابا ulaika humul kafirun haka masu wannan su ne kafirai da gaskiya wato su an kafirai na gaskiya sosai kun gane ko a wannan musulun wa atanna lil kafirin azabun muhina mun yi tattalin azaba mai walakantarwa ga kafirai ai za a iharatu mabuciyar walakantarwa wa huwa azabun nar shine azabar wuta ci gaba والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما to wallazina amanu billahi wadan suka yi imani da Allah wa rasuli sun yarda da manzanni gaba ɗaya dukan su walam yufariqu baina ahadin minhum basu bambanta tsakanin kowa ba daga cikin su kun gani ta musulmi muna cewa da abin da annabi ya taho shi ɗaya muke aiki da shi amma ba mu rarraba ba domin dukan annabawa sun yi sun yi wasiya ga mutane na cewa in ya bayyana bi shi ashe wanda ya ki shine ya falle kun gane ko walam yufariqu bayna ahadin minhum ba to bambanta tsakanin kowa ba ga annabawa ulaika sawfa nutim ujuran wadannan wato nan gaba za mu ba su wato ladar su ga wata kira yutim mu Allah zai ba su ladar su ladar da kinsu sahaba zai ba su sakamakon ladar na ayyukan su wa kana Allah ghafuran li awliya kuma Allah ya zama gafara ga masoyansa rahima mai tausayi bi ali ta'atihi wa huwa ta'qibun tun da can inda yace ko kaulu mun gane ta'ala wato aya ta 150 da 151 da biyu wato ta'qibun liqawlihi man shakara rasulun min ba'di ma tabayyana lahu huda wa bi ghayra sabilil mu'minin kun ga wato kenan yayi abin nan ya rarraba ya kibin mu'minin nan ya ya kwalle yayi nashi daban kun gane ko to yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban wannan ta'qibi zai nisa wato da sun kaki karɓar abin nan da sun kaki karɓar aiki da taurat bi mitaƙin wato saboda alkawalin su ai aka da limi limitaki alayhim don ɗauka alkawali a kansu liya khafu don su ji tsoro fa ya qabaluhu ne ba fa ya qatluhu fa ya qabaluhu wato su karɓi taurat wato don su ji tsoro su karɓi alkawalin wa qulna lahum ko mun ka ce musu wa huwa muzillun alaihim ko wato alhali shi dutsen yana mai inuwa a kansu udkhulul baba sujjadan ku shiga cikin gari kofar gari sujjadan kuna masu tawadu lokacin da suka isa ga ariha garin da an kace su shiga wato sujuda ta dukawa wato suka ki wa qulna lahum mun kace musu la adu fi sabti kada ku yi abin nan kada ku yi aiki cikin asaba kada ku ketare haddi wato ku yi aiki cikin asabar fi sabti duk diyadin lishitan da farauta kifaye kada ku yi farauta abin ran asabar mun ka ce musu haka nan wa akhazna minhum mithaqan ghalidha mun ka riki alkawali mai kauri akan su ala zalika bisa ga haka ila innahum utul mithaq an ba su alkawali ala annahum in hamu bir ruju'i an ad-dini an ba su alkawali ne cewa in sun yi niyyar koma barin addini wallahu yu'adhibuhum Allah zai musu azaba bi ayyi anwa'il azab da kowace irin nau'in azaba arada wanda ya nufi duk da haka fa naqalu duk alkawalin na sun ka wannan duka kuma ya fi tsanani ga wanda ya ce saukar da littafi to ci gaba فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا to ga wasu wani azaba da aka yi musu suna da rai saboda waɗannan laifuka da an ka ambata fabi ma na kalim saboda walwalewar da suka yi eh, fabi saboda walwalewar da suka yi la'annahum mun kal'ane su kama jaa musarrahan bihi awwal ma'ida kama yadda ta farkon suratul ma'ida wato abin hobi ba na kalihim mithaqan la'annahum wato mun la'ane su saboda walwalewa alkawalin da suka yi mithaqan wa kufrin bi ayati la kuma saboda kafirta su da ayoyin Allah wa qatlihim al-anbiya bi ghayri kuma saboda kashewar da sun kawa annaba babu duk wani dalili illa don sun yi wa'azi kawai wa qawlin da magana suka annabi qulubuna gulhum gulubuka atamu da suke ba mu jin maganar ka bal ba Allahu alaihi qulubin Allah ya ce a'a ba wai ruhuhi bane Allah ya sa ruhi akan su bi kudin saboda kafircin su falata ba su iya hadda cewa wala ta iya adam ba su iya hada cewa wani wa'azi ba su saurare wala yu'minuna illa qalila ba su imani sai kadan minhum daga cikin su kamar Abdullahi ibn Salam da shi da sabon sa wadanda sun kai وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وبكفرهم كما سبوا كافرتهم سب عيسى sun ka kafirta da isa wa kurrada an wa kurrada ba'ul lil fasli hu wa bain adafin alayhi domin an yi wata yan magana cewa Allah ya tsaya ya rufe bukatansu saboda kafirta da sun kai daga baya kuma da isa wa qawlihim ala maryam buhtanun azima kuma saboda maganar da sun kai ga maryama suka abin nan ta ƙarya azima wadda an mai girma suka je hita da sun suka ta yi zina ta haifi da duk da ni an kai mu saboda haka ci gaba wa qawlihim wa qawlihim inna badalna al-masiha ibn maryam وما قتلوه وما ضربوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا وقولهم كما da magana sun mutu muftakhirin suna masu alfahari inna qatalna isa ibn maryama mu mun kashe isa dan maryama wanda yace shi manzon Allah ne wato mun kashe shi me yi da wannan da wannan magana ta su wato fi bi majmu'i dalika duk waɗannan abubuwa da an ka faɗa azabnahum kai musu azaba qala ta'ala takziban lahum fi qatlihi Allah ya ce don ya karyata su da sun kace sun kashe shi wa ma qataluhu ma salubu kashe shi ba su ba su mai salbu ba walakin shibbiya lahum amma tasbihi an kai musu an kamanta musu wanda an ka kashe wal maslubu ko ko wanda an ka salbu wa huwa sahibun wato shine abin nan abokin dan abokin su wato an ka kamanta masa shi bi Isa ai alqallahu alaihi shubhatan eh, shubhahu Allah ya jefa sifar Isa gare shi ku iya sai suka yi zaton shi ne qala dhahaq wato ce yace ma aradu qatala Isa ishtamal hawari lokacin da sun kai niyyar kashe Isa sai hawariyawa wato abin nan sahabbansa ah, suka taru fi gurfatin cikin daki wa hum isna ashara rajulun mutum goma sha biyu fa dakhala alaihim almasih min mishkatil alghurfa sai Isa ya shigo daga abin nan taga fa akhbara iblis jami'a al-yahud sai wato abin nan eh, iblis shaytan ya ta ga ma dukan yahudawa faraki ba arba'at alaf rajulin wato mutum dubu hudu suka hau fa akhadhu babul ghurfat suka rike abin nan suka kama ko ba abin nan kofar kofar daki fa qala lil masih lil hawariyin ayyukum ne zai fita wai kotalo a kashe shi wa yakunu ma'iyya zan tare da ni fa da rajulun sai wani mutum ya ce ana ya nabiyallahi ni fa alqa ilaihi fa madara hata sai jefa masa abin nan rigar shi na sufin ta gashin abin nan tumaki wa amamata da rawaninsa min sufin shi ma na gashin tumaki wa nawalahu ukazo ya bashi sandar shi wa alqallahu alaihi shabha isa Allah ya jefa kamar isa gare shi fa kharaja al yahud ya fita ga yahud wa qatalu sun kashe shi wa salabu kuma sun kai sun kai abin nan sun kai mai salabu ah, amma wannan mutum kuma dama shi ne ya jawo su wa amal masihu fa kasahu Allahu risha shi ah, abin nan eh, masih sai Allah ya tuhatar da shi da tuhashi irin na na tsuntsaye ah, wa wa albas ko wa albasahu nura ba albasat ba wa albasahu ya tuhatar da shi an nura haske wa qada anhu zatar mat'am kuma an ka yanke masa cin abinci wal mashara kun bai bukatar shi ba sara ma al sai zan tare da mala'iku an ka dauke shi innal ladina ikhtalafu fi to waɗannan da na saba ga al'amarin sa wato sune nasara ko kuma yahud da fi shakki min suna cikin shakka gare shi min na kashe shi hayatu qala baluhu lokacin da sashen su yace lamar awul maqatul alwajha alwajhu wajhu isa lokacin da sun ka yana suna cewa wuska kan irin ta isa ce wal jasad laysa bi jasadihi amma jiki ba nashi bane fa laysa bihi wa saboda haka ba shine ba fa qala akharu wa sun kace bal huwa huwa shine ma lahum bihi bi ilmin ba su da wani ilimi ga kashe shi illa tuba azan sai bin zato kawai wato zato ɗaya sun kafi wato isa na umun kadi sabu alaihi ko fa nasabu alaihi lakin yatabi'una fihi dhanna suna bin zato kawai allazi takhayyalu wanda sun kasu an sun kasu dan tashi gara wakila istina'u muttasil li anna al-ilm wa dhanna yajtami'an mutlaq al-idrak wa abin nan kenan da ilmi da zanni duk kusan abu guda ne wato bin zato ɗaya suke yi wa ma qataluhu yaqinan wato ba su kashe shi ba bisa ga haƙiƙani wato ai halu mu'akkal na milkata ba su kashe shi ba haƙiƙata wato sun an sun an kashe wani to bal rafa'ahu Allah rafa'ahu Allah ilayhi wa kana Allah azizan ba kashe shi ba Allah ɗaya ya dauke shi ila mawdi'in ya kai shi ga wani wuri la ya jari fihi hukumu ghairi Allah wato babu wani hukunci wanda ba na Allah ba wanda ke gudana gare shi wannan naziru wa ila Allah turja'ul umur wato zuwa ga Allah ake mayar da al'amurra wato kun ga kenan Allah ya san inda ya aje shi wa hadha mawdu wannan wuri huwa sama'u salisa an ce sabata uku ne kama fi hadithul jami'u sagir kuma yadda ya taho cikin wani hadisi cikin littafin bukhari ah, sayyidi da yake cewa al-jami'u sagir wato adam fi sama'i dunya ya ce sama adam cikin sama ta farko yake yuradu alaihi amalu zuriyati ya'yan ayyukan mu duka na kware da mu ya gudu ana nuna masa in yaddi dibi wajen damar ga aikin 'ya'yansa na kware shi dariya in ba diba ah, hagu ya kuka kullun wa yusuf fi sama'i thaniya sannan shi ko yusuf yana cikin sama ta ta, biyu wa isa fi sama'i thalitha isa shi ko bata uku wa kana Allahu azizan hakima Allah ya zan mabuwayi ko mai hikima ne ba abin da zai buwaye shi fal murad min al izzati abin da yake nuhi da izzan nan kamal cikar ikon yi ga Allah yana iya yin komi wa min al hikmati wato akwai daga hikima kamalul ilmi wato cikar ilmi wato domin in baka da ilmi kamili baka iya hikima kun da ko sai ka san in ka yi kaza kaza zai hito sannan za ka iya yi za ka yi hikima domin abin da ai hikima ka aza komi wurin da ya dace wana ba bi haza ala anna rab'a isa alaihi salamu ila samawati wato yayi tambihi da wannan cewa wato dauka isa zuwa ga sama wa in kana kalmu utazir ko da yake abu ne kamar mai wuya ba yiwuwa ga ganin mutane alal bashar bai yiwuwa ga jiki ga wani mutum ya gani lakinnahu la la budda la yu'addu fihi bitkum la budda fihi babu nisa gare shi bin nisbati ila qudratillahi ga in mun ka dangana ga ikon Allah wa hikimati da hikima shi ka kauli ta'ala subhanallazi asra bi abdihi layla min al-majil haram ila al-majil aqsa alladhi barakana hawlahu Allah ya ce ya tahiyya da annabi zuwa sama to wannan kun ga abin ga ganin mutum bai yiwa amma ga ikon Allah abu ne mai sauki fa innal isra wa ta tahiyyar da Allah yayi da annabi wa in kana muta'azziran bin nisbati li qudratil bashar ko da yake abu da wanda yake bai yiwa ga ikon mutum illa annahu sahalun bin nisbati ila Allah ta'ala ga in mun ka dangana ga ubangiji abu ne mai sauki don haka wato kenan a ce ga dinnan azizan kana law azizan hakim to ci gaba إلا ليؤمنن به من موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا to wa in الكتاب kitabi ba wani daga cikin mutanen littafi wato yahudu da nasara illa la yuminan nabi wato sun yi imani da isa qaula mautihi gabanin mutuwar shi ai alkitabi shi wato kowane daga kowane kirista kowane yaba yahude kamin ya mutu sai ya sai isa ba kashe shi ba eh, ai hina yu'ayinu mala'ikatul maut lokacin da ya ga mala'ikun mutuwa fala yanfa'uhu imanu nan imani da isa bai amfanin sa aw qabla mauti isa ko ko gabanin mutuwar isa ko wani sai sun imani na cewa ba kashe shi ba lamma yanzu qurba sa lokacin da zai sauka kama warda fil hadith kamar yadda yake cikin hadisi wa yawmal qiyamati yakuna lahum shahida kuma ranar qiyama isa zai zama mai shaidu akan su bima fa'alu bi ga abin da sun ka aikata lamma bu ita ilayhim lokacin da an ka aike shi zuwa gare su أبلغ hmm. عن سبيل الله كثيرا to wabi zulmi min alladina kuma sai saboda zalunci mun komo ga abubuwan da an kai musu wato laifukan da sun kai saboda zalunci daga waɗanda sun kace mun tuba ai humul yahudu sune yahudawa idh hadu lokacin da sun ka tuba wa raja'u an ibadatul ijil lokacin da sun kace sun tuba daga bautar dansa wa huwa tazkiru wato tunatarwa ne anna hadha zulma wa qa'a ba'da ma hadu wannan zalunci bayan sun sun ya auku bayan sun ce da mun tuba saboda shi haramna alaihim mun haramta musu tsayyibatin uhillahum abubuwan masu dadi da anka haramta anka halatta musu kun fahimta ko waɗannan abin nan saboda waɗannan abubuwa duka mun ka haramta musu abubuwa masu dadi kamar yadda yake cikin wata aya wa allazina hadu haramna kullu dhi dhufrin kun kun hamda ko cikin suratul an'am wa bi saddihim an sabilillahi katiran kuma saboda hana wadda suke yi ga hanya Allah da yawa wato inda duk sun ga wata hanya Allah za su yi kokari su hana mutane gare ta saboda wannan kuma mun ka hana mun ka hana mun ka haramta musu abubuwa masu yawa kullun wato kokarin وأكل على الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم da karɓar riba da suke yi wajen abin nan uh, cinukansu wa qanuhu anhu alhali an hana su ga yin abin nan ga cin riba fi taurat cikin taurat wa aka rihim amwal nasu bil kuma da cin da suke yi ga na dukiyoyin mutane da ƙarya kamar cin rashawa cikin hukunci watan duk da mun kai musu wancan musiba saboda su watan na lil kafirin azabun muhina mun yi tattalin azaba mai walakantarwa ko ko alima mai radadi wato lil kafirin ga wata sun da minhum daga cikin su to lakin rasul لكن يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما to lakin rasikuna fil ilmi amma waɗanda yake masu tabbataccen ilimi daga cikin su minhu wato kamar abdullahi ibn salam wal mu'minu da waɗanda sun kai imani na wannan al'umma wato muhajiruna wal ansar wato na wannan al'umma kenan yu'minuna bima unzila ilayka suna imani da abin da an saukar zuwa gare ka ma unzila min qablika da min to aka saukar zuwa an gabanin ka min al-kutubi na littafai wal muqimina salatu haka nan masu tsaye da sallah su ma suna imani wato kenan an kai an ka tsaya an kai mai nasba don wato a hada biyu domin tsai da sallah ya hada kuma wato abin nan ya hada halin kirki game da imani don ka an ka ce wal muqimi na sallah ba ce wal muqimu na salatu wato ina yabon masu yabon masu tsai da sallah daga cikin waɗanda ke imani da kai wal na zakka da masu bada zakka billahi wal yawmil akhir da masu imani da Allah da ranar lahira duk wato suna imani da cewa abinda an ka saukar gare ka gaskiya ne ula'ika sanutin ujuran waɗannan da an ka ce masu tabbatacin ilimi da an ka yi atafi a kansu sanutihim ujuran za mu ba ajaran za mu ba su lada wanda yake mai girma wata irin lada mai girma shine aljanna to ci gaba سليمان وآتينا داود زبورا to abinda at salati yana daukar ma'anoni daban-daban gwargwadon halin mutum wanda ya bar sallah har lokacin ta buktari ya wuce wannan tariku salati ne yayi haram amma babu wani hukunci da za a yi masa wanda ke barin sallah har lokacin ta laluri ya wuce abin nan in an sani wato za a yi masa hukunci wato in ya bari haka nan ba da ya yi magana ba shi ma dai haram ya yi amma in ya ba zai yi ba to za a dakata masa sai lokaci ya yi sauraraka a guda a yi mai hukunci da kisa wanda ya ba zai ya yarda wannan sallah duk gaskiya ce to wannan duk yana cikin musulmi amma wanda ya bai yarda gaskiya ba ce shi kafiri ne ridda ne Eh. inna aukaina ilaika Allah ya ce mu mun yi wahayi zuwa gare ka ya Muhammad kama aukaina ila nun kamar yadda mun kai wahayi zuwa ga Nuh wan nabiyina da annaba min dihi bayan sa domin duk adabawan da bayan Nuhu sa ne wa kama aukaina ila Ibrahim kuma kamar yadda mun kai wahayi zuwa ga Ibrahim da isma'il da Ishaq ibnahi wato yayan Ibrahim su ƴaƴan isma'il da Ishaq wa Yaqub kuma kamar yadda mun kai wahayi zuwa ga Yaqub dan Ishaq wal asbad kuma kamar yadda mun kai wahayi zuwa ga asbad ya'yan yaqo wa isa wa ayyub kuma mun kai eh, mun kamar yadda mun kai wahayi zuwa ga isa da ayyub kuma da eh, abinan da yunusa da harun da suleiman wa ataina dawud da zabura mun ka ba dawud da littafi wato abinan zabura bi fatahin eh, bi fatahin wato ismul ismul kitab zabur littafi wanda an ka ba dawud al-muta wanda an ka ba dawud wallan masdarin bi ma'ana mazbur an an karanta wa adai wa atai na dawo da zubura wato littafai rubutattu kun fahimta kun wato abin nan kamar yadda mun ka aiko gare kamar aiko ga waɗannan annabawa to kuma Dawud an fifita shi ba da sarauta an ka fifita shi ba da bashi littafi in ya zan an fifita Dawud da Zabura to Qur'ani wanda an ka ba annabi sa wa ba. qad qafafnahum alayhi من قبل ورسلا لم نقصوهم عليك وكلم الله موسى تكليما to wa arsalna rusulan ko mun aiko su manzanni kad qasasnahum alayka wanda yake mun ba da labarin su gare ka min qablu gabanin wannan sura wa rusulan lam naqasasum alayka da wasu manzanni kuma ban baka labarin su ba ba kun kunga shi kenan sanin annabawa Allah ɗaya san iyaka su manzanni ma balle annabawa abin da ake ce ma annabi wanda Allah ke ba wani hukunci ya yi shi kaɗai. amma idan an ce ya gaya wani ya zan manzo sun fahimta ko to in ya zan manzanni ma ba san iyakai yawan so balle annabawa wani nan ruwiya annabu ta'ala an ruwayato cewa ubangiji ba a ta samaniya ta'ala fi nabiyyin min bani isra'il Allah ya aiko wata dubu manzo dubu abin nan takwas daga cikin bani isra'ila wa arba ta'ala min sa'irin nasu da sannan dubu hudu daga sauran mutane ina mun ka samu wannan qala hul jallalul mahalli fi surati gafir a ba sayudi ba mahalli wato juz'i na abin eh abokin tafiyar eh, sa to abin nan wallahu alam <laughs> abin da zama lafiya mutum ya ce ba wanda sai iyaka kasu sai Allah wa kallama Allah Musa ta kalima Allah yayi magana da Musa bila wasida ba wasida ko me ta kaliman magana Eh, azuna jiwa suna cewa ya yi magana babu sauti babu harafi babu kaza babu kaza <coughs> wannan kada ka shiga ciki eh, wata mutum in ya sa kansa ga bayanin kalamula nan ne malamai sun kaɓace Allah na magana yaya magana shi take ba mu san zatin sai da yake balle mu sai yadda magana shi take amma kuma annabawan da an kawo magana sun yi magana da shi kun fahimta rusulan mubashirina ko rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna wato mun da wasu manzanni waɗanda ba mu baka labari ba manzanni mu bashiri na masu bushara da samun lada ga wanda ya imani wa munziri na kuma masu yin gargadi da yin da azaba ga wanda ya kafirta eh, da eh, abin nan mm, eh, man kafara ko wato man kafara abin nan kuma waqafi sannan a ce arsalahum Allah ya aiko su arsalnahum wato mun aiko su li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rasul don kada wata hujja ta samu ga mutane bayan aiko manzanni domin inda ba aiko manzanni ba Allah ya damƙi wasu ya zuba wuta sai ce don me amma yanzu sai ce na aiko muku na ce ku yi kaza kun ki kun fahimta ko kai kulu sun kai kulu na su ce rabbana laula arsalta ilaina rasulan ya ubangiji don ya ubangiji mu dan me baka aiko muna wani manzo ba wa nattabi ayatakum bi ayoyinka da kuma kunce ka wa kuna min mu'minin mu zan cikin mu'minai wannan kenan hujja ta ko fa ba'athnahum liqad'i udhrihim mun aika manzanni don kace uzurin mutanen su sun miyal ma'azira hujja don an ce wato don kada wata hujja ta zanga mutane an ai mata suna hujja ma istihalati an yakuna li ahadin alayhi subhanahu hujja fi fi'lin min abu ali ko da yake wato bai yiwa ba mai ba mai uzuri ga ubangiji in yayi wani abu baka iya cewa don mi domin kayansa ne kun fahimta ko li jami'il istidlal bainahuma domin da uzuri da hujja akwai an yi musu an wa hujja suna uzuri don akwai wani abu da ya hadu don wanda yadda adda uzuri sai ce ga dalili ni adda dalili kun fahimta ko bainahuma eh mm, walit tanbihi ala anna al ma'adara fil qabul indahu ta'ala wato kuma don yin falkarwa cewa wata uzuri ga karba wurin ubangiji da muku talakarmi wata in har ya karba wata karimci ne nashi wa rahmati kuma rahmashi ne li ibadi ga bayansa bi manzilatul hujjatul qadi'at wannan ta zauna matsayin hujja wadda ai yanke allati la marad da lahaba mai ba ba jefar da ita wanda zalika qala ta'ala don haka Allah ya ce ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba mu zan muna yin azaba ba sai mun aiko wani manzo wa fihi dalilun ala anna Allah ta'ala la yu'adhibu al-khalqa wannan ya nuna kuma Allah ba shi yin azaba ga eh, talikai qabla bi itati rusul gabanin aiko manzani wa anna ma'rifati Allah ta'ala la tathbutu illa bi sam'i kuma wannan ya nuna sanin tauhidi bai yiwa da hankali kun gane ko sai abinda Allah ya ce eh, in waɗanda koma ga hankali su ne ke cewa abin nan ba ya sama ba ya ƙasa ba ya kaza shi kenan sun ce babu shi kenan wanda aka ce uh, a cikin risala kana Allah azizan Allah ya zama buwaye shi mulki eh, mulkin sa ko mai hikima fi sunni kun fahimta ko? to walan ma qala ta'ala ana uh, uh, inna auhaynaka walan ma qala ta'ala inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di tabata nubuwatuhum tabbatar nubuwatuhum wato wannan ya nuna kenan annabcin waɗannan manzanni da an ka aiko annabawa ne domin ba a yi wa a yi manzo sai yana annabi wala rasula ba da muhammadin ya shahadu lahu li dab'i hadal khatiri saboda haka babu wani babu wani manzo bayan muhammad ya shahadu lahu wanda zai mai shaida li dab'i hadal khatiri wai ce ai ba annabawa bane manzanni ɗaya ne amma tunda an ka ce manzanni ne to an san ba ayin manzo sai ya zan annabi kun fahimta ko to istidrak eh, wato istidrak ala qawluhu ga abin nan ga ayar da attafi wanda za ta nuna war wato annabi abin da ya faɗa gaskiya ne ci gaba lakin Allah lakin Allah yaj'alu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmihi والملائكة يشهدون to dakin Allah amma Allah ya shadu yana shaidu bayyana nubuwata ka yana bayyana da annabcinka wato kenan shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallama ya shaidu ga waɗanda aka bayanin su to shi fa zai mai shaidu Allah da me zai shaidu ma an zale da abin da ya saukar gare ka na Qur'ani domin mu'jiza ne in ka ce ba daga Allah yake ba annabi ma banzo bane kai taho da aya guda sura guda anzalahu bi ilmihi kuma Allah ya saukar da wannan Qur'ani da saninsa ai aliman wato da sani faj'alahu ala nizamin yu'jizu al-khalqa yassan ya shi bisa ga tsari wanda zai gajiyar da talikai an litiyani bi mithli fa yakunu shahadatan laka min Allah saboda haka kenan ya zan kharqul adati wanda zai zan shaida gare ka na cewa kai manzon Allah ne wal mala'ikatu yashhadun kuma mala'iku suna shaidar gare ka aidan kama fi hadisi Umar kamar yadda ta cikin hadisin Umar inda ma jaa Jibril fi surati rajul lokacin da Jibril ya taho cikin suran mutum yas'aluhu sallallahu alaihi wasallam ya tambaya annabi anil islam yace menene musulunci annabi ya musa bayani kuma menene imani menene isani wa sa'a kuma mata sa'a yaushe take wahum la yarifuna lokacin da an Jibril ke waɗannan tambayoyi wato mutane ba su san ba san Jibril ne ba ثم أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم باس الأباري النبي باس الأباري أنه جبريل جاءهم يعلمهم دينهم جبريل نيزو ينا كانت سوء الدين واتو كينان جبريل ياتو يا شيدا كينان فمثل هذه هذا شهادة الملائكة لو إلن ونن كما بالله شهيدا كما الله يا إسي زم شهدو على ذلك بسك هكذا to ci gaba. Allazina kafaru wa saddu an sabilillahi ضلوا in بعيدا to innal ladina kafaru waɗanda sun ka kafirta da Allah wa ma qabilu shahadatu sun ka ki karba shaida Allah domin Allah ya shaida annabi manzo ne suka ki karba shaida Allah su gaskata annabi wala shahadatul malaika kun ba su karbi shaida mala'iku ba lai da sa daga manzancin ka wani buwa da annabcin ka wasaddun nasu an sabila sun suna kauda suna taushe mutane daga hanyar Allah wato suna hana mutane shiga addinin kwarai allazi ishtamalat allazi ishtamalta alaihi allazi ishtamalat alaihi risalatu wanda yake manzancin ta tattara a kansa to duk waɗanda ke hana mutane kenan ba su yi shay ba su yarda da da Allah ba ko to kuma su kaddalu sun bace da zalan ba'ida bacewa wanda amma nisa anil haqqi daga barin gaskiya Allah sauka shi wannan ya nuna kenan kar makalla da wanda ya ce ma annabi ta qur'ani ta tsini allazina kafaru wa zalamu lam yakun illa liyaghfir lahum wa la yahdihum to innal ladina kafaru duk waɗanda sun ka kafirta lalle waɗannan da sun ka kafirta wa zalamu sun kai zalunci wato an yi takararin li bayyana li ni alaihi hukumahum don shi bayyana hukuncin su akan sa wadan sun kai zalunci kafirci sun kai zalunci shi hukuncin shine wallam yakun illa alaihi ghafir lahum Allah bai zan yana gafarta musu matukar da sun mutu akan kafircin nan ah, wala li adam tariqa kuma Allah ba zai shirye da su ko ga wata karkatar ta hanya ba illa tariqa jahannama ko wata karkata ta hanya ba a shirya da su gare sai karkata sai ta illa tsarika jahannama sai dai hanyar jahannama sai a tsariƙul mu'addi ilaiha hanya mai kai ga zuwa ga jahannama duk wanda bai yarda da shaida Allah ba wanda ya kafirce ya zalunci to ba Allah bai azashi ba ga wata hanya sai dai mai kai shi zuwa ga jahannama na biya suna waɗanda ke amma an kaddara musu dawama a ciki ay na kulu da biya an kaddara musu dawama a ciki ba da dukula bayan shigar ka abadan har abada wa kana zalika ala Allah yasira wato wannan ya zan abu ne mai sauki ga Allah ay hayyinan mai sauki kun fahimta ko ya ayyuhan nasu qad ja'akum بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن ذكروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما to sun masarraha ta'ala fi ma ya ti bi shahadatihi lin nabi wato Allah ya bayyana shaidar da yayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam allati dakara annahu yashhadu lahu wadda ya ambata yana mai shaida fa qala ya ayyuhan nas ya ku mutane waɗanda anka azama yin aiki qad ja'akum rasul lalle manzo ya zo muku shine muhammad bil haqqi kuma ya zo muku da gaskiya min rabbikum daga wajen ubangijinku kun ga wannan shaida ce fa aminu khair lakum ku yi imani ku gaskata shi ya fi zama alheri gare ku amin ma antum alai ya yi muku alheri bisa ga abin da kuke a kan shi ba ma ya fi ba shi alheri kenan ah, wa in takafuru bihi in ko kun ka kafirta da shi fa inna allah fa inna lillahi ma fi samawati ma fi al ku sani fa duk abin da cikin samai da abin da cikin kasa na Allah ne mulkan wa halkan wa abida wala yaduru kufrukum kafirta ku bai tuta shi kuma ba ku ehita ku bar shi wa kana Allahu alima Allah ya zama ni bi ma shaddu abin da yake yin shaida min sidiki risalati Muhammad da gaskiya an manzancin Muhammadu ilaikum zuwa gare ku hakima ko mai hikima ne fi tadbirihi da khalqi ga shirin da yawa ta halittunsa wa huwa alladhi dabbara lakum ma ma fi risalati Muhammad shine shirya muku abin da cikin manzancin Muhammad in in tabatu in tabatu in kun kabita fa inna ha ta khudhukum ila tariqin najat za za ta kama ta aza ku ga hanyar tira wal fala da samun babban rabo ahlal kitab la ta'lu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa al-haq inna al-masih 'i عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقيها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا سلام تنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفي بالله وكيل to ya ahlul kitabi ya ku mutanen littafi wato injil la galu fi dinikum kada ku zurfafa ga addinin ku ai wato abin ku tsaya bisa ga haddi la ta tajawuz al hadd kada ku ketare haddi fi dinikum ga addinin ku addini baya son ka ketare ga abin da Allah ya ce wala wala ta tajawuz wala ta tajawuz al hadd akwai wawi wa wa audai ababu Eh, wato kar ku ƙetare haddi fi kun ga addinin ku wala kulu wallahi illa la kar ku hadi komi ku jingina ga Allah sai abinda a gaskiya min tanzihi an shariki ko ko ku ke shi daga abokin tarewa wala da ku ke shi daga da wa alama ku ma haddada Allah li nafsi kuma ku tsaya ga abinda Allah ya iyakance ga kansa min sifati zati na zuwafin zatin sa kada ku ƙara innamal masihu isa ibn maryam ta masihu ta eh, isa dan maryama wato rasulullahi manzon Allah ne kawai ba sa ba wa kalimatu kuma kalmar Allah ce alqaha ila maryam wanda yake ya je wa ta zuwa ga maryam wa ruhu minhu kuma ruhi ne daga gare shi ai zu ruhin ka'ina min wani ma'abucin ruhi ne wanda yake ya zo daga gare shi kuma sauran abubuwa duka kun ji Adam an ce shi ma ruhu minhu ashe kenan duk ɗaya ne ai udifa ilai ta'ala wato an jingina zuwa ga ubangiji tashrifan lahu don girmama shi walaysa kama za amtun inna ba abin da anka ce ruhun lahi wato don girmama ne kama a ce abdullahi walaysa kama za amtun ba kamar yadda yake kamar yadda kun kariya yake ba da kun ce dan Allah ne ko ko abin bautawa ne tare da Allah ko kuma na uku din uku ne ba haka ne ba li'anna dharruhi murakkabun domin duk wanda adda rai to abin nan jiki ne kenan wa kun wayam da ko wal ilahu munazzahun an tarkibi wanda ake bauta ma ko ya tsarkaka daga shezan tarkibi irin jiki namu wa an nisbatil murakkabi ilayhi kuma ya tsarkaka a jingina wani wanda yake an tarkibin jikinsa zuwa gare shi fa aminu billah saboda ka ya ku nasara ya ku kiristoci ku yi imani da Allah min kauni ta'ala zahan an ce an tsarkake shi babu da gare shi wa an sahibatin bai da mata wa rusuli kuma ku yi imani da manzannin Allah ay rasulihi manzansa Muhammad allazi zakara Eh, lakum wanda ya ambata muku anna isa bashar cewa isa mutum ne khalaqahu Allah Allah ya halitta shi wa rasulu kuma manzon Allah ne ka baki rasul kamar sauran manzanni wa inna muhammadan ursila ilaihi mithla ma ursila isa muhammad kuma an aiko zuwa gare shi kamar yadda an ka aiko zuwa ga isa wastadriqu bi rasulin wahidin gaskata manzo guda tasdiqu li jami'i rusul gaskatawa ne ga dukan manzanni idh yasduqu yusaddiqu ma yaquluhu Eh, lakum Muhammad domin wato abinda Muhammad ke gaya muku yana gaskatawar abinda yake faɗa muku wala taqulu talasa kada ku ce abin bautawa uku ne Allah da Isa da da Maryam da uwar shi Maryam ko kuma da abin ruh eh, in tahu khairul lakum ku hanu da ku bar wannan abu wato in tahu an zalika wato ku bar wannan wa atu khairan ku zoma alke wato ku zoma wani khairan lakum ya fi muku minhu gare shi wa huwa tauhidu lillahi shine ku kadaita ubangiji wal iqrar bi ubudiyyati isa ku yi iqrari cewa isa bawan Allah ne innamal lahu ilahun wahid wato Allah wato abin bautawa ne kawai wahidun wanda aguda subhana subhanahu wato kenan ba jiki ne irin namu wanda yake yana bukata shi aure ya samu da ba subhanahu an yakuna lahu walad ya tsarkaka an an yakuna lahu walad shi zan yana da wani da ya samu gare shi ya tsarkaka daga wani da ya zan gare shi lahu ma fi samawati ma fil ardi shi adda duk abin da a cikin samai kuma da abin da a cikin ƙasa isa yana cikin ƙasa ko yana cikin sama bai hita daga cikin bauta ba kenan eh, khalqan shi ya halitta duk abin da a ciki wa mulkan kuma ya mallake su walmulkiya mulkiyya tunahin eh, bunuwa wato mallaka tana korewa ƴaƴantuwa domin ɗanka ba bawanka bane tunda Allah ya ce komai bayan sa ne ashe bai da dake nan wa hadihi shahadatu llahi muhammadin wannan ita ce shaida Allah ga Muhammad ala sidiki ma yubayyinu ga gaskiya abin da yake bayyana shi na kun gare ku min sifati Isa ne sufofin Isa wa min da'awatikum ila ila millati kuma da kiran da kuke yake yi zuwa ga addinin sa al-islamiyya wato addinin aqida shi ta musulunci wato kamar yadda cikin bible ana cewa abin nan shi abin nan konfata in ya zo zai gaya muku labari na kuma zai gaya muku labarin ubangiji wanda yake ni yanzu ban iya gaya muku wa kafa billahi wakila Allah ya isa zan mai shaida wa ala zalika bisa ga haka أن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا to lan yasan kifal masihu wato shi masihu kansa ba shi kyamar an ya kuna abdullahi a ce masa bawan Allah walal mala'ikatul muqarrabun haka nan mala'iku waɗanda na kusa jibril mika'il azra'il abin nan malik rilwan nakiri da munkar waɗannan su ne mala'ikatul muqarrabin goma ko wannan su bai kyama a ce masa bawan Allah inda la ya yasan kifuna ba su kyamar an kunu abidan su zan bayi wa hadha min asan al-istidrad yana daga cikin wato istidradi kana cikin magana ta jawo wata ka ci gaba da ita wato abin nan eh, zakara eh, ko zikira lirrad eh, ala man za'ama annaha alaha wato wannan an yi an ambaci waɗannan mala'ikatul muqarrabun wato don ayi raddi ga mai cewa su ma abubuwan bautawa ne au banat la ko ko ayan Allah ne kama kama rudda bima qablahu alan nasara kama yadda an kai raddi da abin da bani wannan na cikin ayar wato akan nasara azzaimina zalika wanda ke cewa Isa dan Allah ne ai Isa ibnullahi haka nan kenan masu cewa mala'iku yan Allah ne su ma sun yarda bayan Allah ne ba su kyamu a ce musu bayan Allah kun fahimta ko to ci gaba wa man yastanki duk wanda ya kyamar an ibadati yace shi bai son a ce masa bawan Allah sai da Allah yake so wa dai girman kai daga cewa shi bawa ne wasa ya mu ilai jami'a Allah zai tara su gaba ɗaya ranar kiyama shi musu abin nan ya shi musu hisabi to Allah tsare amman ladina amanu wa amilu salihati fa yuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadli wa amma أما الذين استنزفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا fa amma allazina amanu amma waɗanda sun kai imani wa amilu salih sun ka aikata ayyuka na kwarai wa yuwa fihim ujurahum Allah zai cika musu ladadakin su ay su wa yaziduhum min fadli kuma ya ƙara musu daga kyautarsa daga falalarsa karimcinsa ya ƙara musu mala ainun ra'at abin da yake babu wata ido wadda ta gani wala uzunun sami'at babu wani kunne wadda ta ji wala khatara ala qalbi bashar ba wanda ya tunanin abin ma yadda yake idan Allah na baka abin da yake ba mai iya tunanin sa ko ba wanda ya iya ganin sa to shi ya za ka ismanta shi ah, wa amma ladina sankahu ko wa amma ladina tanka amma duk waɗanda sun kai kyamacewa su ba bayi bane wasu takabaru sun kai girman kai daga bauta masa fa yu'adhibuhum azaban alima Allah zai musu azaba azaba mai radadi muliman huwa azabun nar shine azabar wuta wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan kun ba samu wani masoyi wanda ke tunkuɗe musu azaba ubangiji wala nasira ko wani mai taimako yamna hukum wanda zai hana su sun mana da ta wannan ya kamata a yi fasli ci gaba يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا to sun manada jami'an nasu bayan haka nan ya kire dukan mutane ala tabaqatihim wato ga abin nan kasusuwansu mu'minnai da masu shirki da ahlul kitabi min al-yahudi wan nasara wa ashhadahum ala qawli ya shaidar da su ga magana sa da yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane kad ja'akum burhanun min rabbikum hujja ta zo muku daga ubangijinku na cewa annabi muhammad manzo ne daga Allah wanda ke kiran jami'an nasu zuwa ga musulunci burhanun min rabbikum babu wawin nan ga wawin nan yasa min rabbikum alaikum abin zuwa gare ku huwa nabi sallallahu alaihi wasallam ah, wa anzalna ilaykum nuran mubina ko mun saukar muku wani haske mai bayyana wa hanya wato shine qur'ani ya ku jama'a ko ku yi imani ko ku yi imani to ci gaba Allah tsare mu shiryar yadda amman amanu billahi wa tasamu bi fa sayudkhiluhum bi rahmatin وفضل فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما to fa ammal ladina amanu billahi wadan sun kai imani da Allah wa tasmu bi sun ka sun kai riko da shi wato sun ka nemi tsarin kansu da abin nan da um, hukunce sa. wa sai yadkhulun fi rahmati zai shigar da su cikin rahmashi cikin wata rahama ta daggare shi wa fadalin da wata kyauta ta daggare shi wa yahdihim ila siratal mustaqima kuma yana shiryar da su hanya wadda mi kakka zuwa gare shi ta abin da sirada mustaqima hanya mi kakka wa dinul islam shine addinin musulunci ila kunan ta hada shahadatu la zuwa ga nan shaida Allah ta kare wato ta tabbatar da Allah cin annabi allati shahida biha wadda ya shaida da ita da sidqi nubuwati muhammadin wa risalati kuma da shaida da manzancin shi linnasu zuwa ga mutane wa huwa akhiru ta'liqi kuma wannan shine karshen ta'liqi ala qawlihi ta'ala fi surati sura cikin wannan sura da anka ce na anzalna ilayka ilaykal kitaba bil haqqi ila qawlihi wa kana Allah bi kulli shay'in muhita wanda ya gabata kun san ta'kibi ne kun gane ko to ci gaba يستفتونك قل الله نصيب ملك لالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم to wannan shine karshen taqibat don haka yace wa qawluhu ta'ala magana shi da yace yastabtuna ka fil kalala wato suna yi ma fatawa wato ga dai wanda ya mutu bai bar asali ba bai bar reshe ba sai dai fika fika kenan kul kace Allahu yubtikum fil kalala Allah yana yi muku fatawa yana muku bayani wato ga wanda ya mutu bai bar asali ba bai bar uba bai bar kaka bai bar da bai bar jika ba in mur'un halaka in wani mutum ya ya mutu laysa lahu waladun bai da da wa huwa kalala shi ya ya mutu kalala kenan eh wala hu ukhtun amma yana da yar uwa min abu ko ya ko koli abiya don an yi magana akan li ummiya can baya wala hanis atar ita yar uwa tana da rabin abin da ya bari inda yawa ne suna da sultani don haka yace wa huwa ai al-aqu kadhalika dan uwa dan uwa shi wanda yake shakiki ko abi wannan shi ya risuha wato abin nan yana gadon yana gadon ta wal afu kazalika wato dan uwa shakiki ko abi zai gadi yar uwa shi in ta mutu jami'a ma tarakat ita shi in ya mutu sai ta gadi rabi amma ita in ta mutu babu kowa sai ya gade duka eh kun fahimta ko in lam yakul laha walad in ba ta da da sai duk ya gade ta wa in kana laha walidun wa in kana laha walidun amma in tana da da zakarun wanda an namiji fala shi alahu dan uwa bai da komai aw unsa ko ko in ta mutu ta bar ce falahu fadalu ma an faladun an wa fadahu ma fadala an nasibiya yana da abin nan abin da ya rage daga rabon wannan diya da sauran magada walau kana til ukhti da yar uwa ta zama awul akh ko ko dan uwa ya zama ummin na wajen uwa ne ba da wajen uba ba wajen shi in uwa da uba ba fa fardu kusudusu wannan da shi su yi ɗaya bisa shidda kama ta kaddama awwal sura kamar yadda ya gabata farkon sura fa in kana tasnataini in yan uwa mata sun zan biyu wato kai ko li abai guda biyu ba sa ida ko abin da ya fi yawa li'annaha nazala fi ko fi jabir domin wannan ta sauka ga wani sahabi da ake ce ma jabir wa qad mata an akhwatin ya bar yan uwa na shi mata da yawa Ah, falahu masum sa'in to yan uwa biyu mata ko abin da fi biyu yawa suna da biyu bisa uku min mata rakal ahu ga abin da dan uwan su wanda ya mutu ya bari wa in kanu in magada sun kazan ikhwatan wato yan uwa rijalan wani sa'a maza da mata sulki duk kuma daraja guda shi kai ne ko li abbai ne falil zakari min salatul unsayni aba namiji rabon kwatam kacin rabon mace biyu kun fahimta ko amma in ya zan shakiki na nan li'abi bai gado in akwai shakikiya mace guda sai ta dauki rabi in ya so shakin li'abi ya dauki saura da asibci wallahu bi kulli shay'in yubayyinu Allahu lakum an tadillu wato Allah na bayyana muku hukunce hukuncensa an tadillu don kada ku bace ko kuma Allah na bayyana muku shari'un addininsa shari'a addini kun ga garban gado ma addini ne don in ba ku yi haka nan ba an ce za a yi muku azaba fiye da wanda ake muku in kun ba sallah hmm? eh nan wuta tun daga nan duniya eh shari'a ku eh eh, eh a kashe guda kun hamta ko wato Allah ta lillu wato Allah yana bayyana muku don kar ku bace wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga dukan komi wa minhu al miras daga ciki akwai gado wara wa shaykhan bukhari da muslim sun ruwaito anil barra'i annaha akhiru ayatin nazala min al fara'id wajen gado kun ga kenan ayoyin gado duka uku wadancan biyu da wannan guda duk littafin gado bai wuce su ba hmm. wa shi fi hadhihi sura taqibu sannan kuma yubayyinu Allahu lakum an talillu wallahu bi kulli shay'in alim wato taqibi ne ga surar duk gaba dai wato karin bayani ne lima taqaddama fi awwaliha min ayatil mirasi kun fahimta ko بدأت السورة بقوله تعالى سورة تفارة دتشوا يا أيها الناس تقول ربكم وختمت بقوله يبين الله لكم أن تدلوا ألا نبين مكو كان كبتي wallahi bi kulli shay'in alim da shi ta kare wa hadha mislu qawlihi ta'ala wannan ya daidai da magana ubangiji da yace wattaqullaha wa yu'allimukumullah ko yi tsoron Allah ya sanar da ku wa fiha ma yahfazu lil ummati kiyana cikin wannan sura akwai abin da ke tsare ma al'umma eh, abin na rayuwarta wa qiwa muhada tsayuwarta wa yarfa'uha ala man siwaha kuma zai dauka ta bisa ga wata al'umma wadda ba ita ba yan sun rike yadda yadda Allah ya hukunta والسورة إذا أن سورة اشتمل اشتمل أولها على كمال تنزه الله تعالى يا تترى أكان cewa ubangiji ya tsarkaka daga duk abin da annan wasu a tukudarci da abin nan kuma yalwata ikonsa wa akhiru ha ƙarshen ta kuma ishtamal ala bayani kamalin ilmi ya tattara akan kamala ilmi farko kamala ikon yi ƙarshe kamala abin ilmi wahaza ne. wato ikon yi da sifa ilmi alwasfani su ne sifa biyu bihi ma tabbatatin rububiya da su rububiya ta samu kun fahimta ko wal uluhiyya kuma da uluhiyya domin wanda adda rububiya kuma ya zan yana da uluhiyya kun fahimta ko wal jalal sannan kuma da iko ba da ba da tsoro wal izzatu kuma da izza kamala abin na iko wa bihi ma wato da jalala da izza koko da ilmi da da da da kudura yajibu an yakuna al-abdu munqadan da su yake wajaba ga bawa ya zan ya jawo littakalihi ga abubuwan da Allah ya aza masa walhamdulillahi rabbil alamin